ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون da mun ga damar amfanarsa da waɗannan ayoyi da mun ɗaga shi da su, shi ne mu datar da shi ga aiki da su, ya ɗaukaka duniya da lahira, sai da shi ya riga ya zaɓi abin da zai kai shi zuwa ga taɓewa. yayin da ya karkata zuwa ga sha'awar duniya ya zaɓi duniyarsa akan lahirarsa ya bi abin da zuciyarsa take so na barna misalinsa a wajen tsananin kwaɗayin duniya kamar kare ne wanda a kowane hali yake cin lallage idan yana kwance yana lallage idan an kore shi yana lallage wannan misali da aka ambata kamar misalin mutane ne batattu saboda ƙareta ayoyinmu ya kai wannan manzo ka ba su labarai ko za su yi tunani su tsawatu daga abin da suke kai na ƙarya da ɓata.